Ga Addaiti Kulsum tana gidanta amma gaba ɗaya ta kasa kwantar da hankalinta duk saboda damuwarki. aiko ko don mu da 'yan uwanki kya rage yawan damuwar nan. Hannunta ta kama suka bar wajen tana mai ƙara kwantar mata da hankali. Ummi da ke bayan su jikin fulawoyi ta fito tana murmushi. Kana ta ce, Allah sarki, ba ku san damuwar Farin yanzu ta fi ƙarfin ta ɓoye ta ba. Dabara ta gama ƙwace mata ƙwaƙwalwarta ta yi ƙanƙanta da ɗaukar manyan damuwoyi kamar waɗannan. Kuma ma don ba ku san komai ba ne dukkanku kuna cikin duhu. Rayuwar Farin a yanzu tana kewaye ne da tarin maƙiya masu son cimma burika. Ta faɗa tana mai juyawa da barin gurin. Tun daga ranar Farin ta fara ƙoƙarin kawar da damuwarta, ta fara fallasa kanta a gaban mutane. Damuwarta da ta fara fallasa kanta a gaban mutane Tana yawan zama da yadiko duk don samun nutsuwar tsohuwar, duk da cewa idan ta keɓe damuwar ta takan sabunta kanta ne kullum duniya mafita take ƙoƙarin samo kanta. Har kullum ba ta daina yunƙurin sanarwa da iyayenta ba sai dai kuma da ta yi yunƙurin hakan sai gargaɗin Ummi ya dawo mata. Tabbas ta da Ummi za ta iya kisan kai, in dai da abin da ya fi kisa ma za ta iya aikatawa. shi ne abin da yake saka mata matsanancin tsoro da fargaba tare da dakatar da ita daga abin da take shirin aikatawa. A cikin haka ne aka kawo sadakin Karima sati biyu kawai aka saka, iyayensu kuma da Yaduko sun ce ɗaurin aure kawai za a yi, sai walima daga nan a mika amarya gidanta. Wancan ma takura musu aka yi, to balle kuma da abin ya kasance har da su sata, shi yasa abin ya kuma fice musu a rai, kai da kowa da kowa ma da ke gida. hidimar bikin ne ya sa faharin ta ɗan saki jikinta duk da cewa ba wani ba wani ɗaukin bikin take ji ba kamar na sa'ad da zulfafa kuma ga shi tana kusa da dukkan 'yan uwanta mata haka aka yi biki aka gama amarya dadin sama ne da kansa ya kai ta gidanta Dama ‘yan jalingo ba su zo ba, kasancewar Abbiya ce su yi zaman su tun da ba a daɗe da yin sa'ar da kulsun ba. zirga-zirgar za ta yi musu yawa guri ba tafiya kaɗan ba ga shi ba sa son su zo su ga halin da Salma ke ciki sai gidan ya kuma yin shiru tunda mazan dama ba mazauna ba ne don yaya Muhammad ba a nan Legas yake aiki ba shi kuma yaya Musin? ya tafi Jos bautar ƙasa hakan sai ya kuma takura farin zaman gidan san baya yi mata daɗi tunda Salma ba magana take ba sai kawai ta shiga bin gidan 'yan uwanta tana kai musu ziyara Hakan ma sai ya zama matsala a gare ta. Duk inda ta yi cekas da yaransa suna biye da ita kamar jela. Har ya fara saka mata mugun tsoronsa da fargabar fita. Hakan ne ya sa gaba ɗaya ba ta jin sha'awar fita ko ƙofar gida. Takura take fama da ita ta ko'ina. Ga kuma abu da ta kula ya saka mata ido a kwanakin nan. Da haka sai ta shiga taka-tsantsan a kansa da kuma haɗuwarsu. A hankali ta tura ƙofar ɗakin Abban tsakiya yana nan kwance kamar kullum. Idanunsa abu buɗe suke kamar ko da yaushe sai dai baya ko kifta su. Babu abin da yake ƙara motsi a jikinsa. zaba ta gefen a gefensa daidai kansa ta ɗora ta saman goshinsa. Kana a hankali ta fara magana Abba ko sau ɗaya ka yi magana ka ga yin wani abu da zai bani haske akan kan abin da ya sa Ummi take duk wannan abin. Na rasa da me zan alaƙanta lamarin. Amma na san ba za ka kasa sanin wani abu akan hakan ba. Ta yi shiru tare da zuba masa ido tana mai fatan a ce ya buɗi baki ya ce, Faharin, Nadiya tana yin wannan ne duk akan abu kaza. Sai kuma ina sai kuma ina hakan bata samu ba. Wasu hawaye ne suka sako saman fuskar ta addu'o'i ta shiga tofa masa kamar yadda ta saba masa. Daga nan ta tashi tafta daga ɗakin. Yau bakuntar Adda Kulsum suka samu, hakan kuwa ba ƙaramin daɗi ya wa farin ba. Ƙarin abin kuma Ummi ba ta nan abin sai ya ƙara armashi. Suka shige ɗakinsu na ɓangaren ya dukka suka ƙule. Ni kaina ba na ce ga abin da suka tattauna ba, amma ga dukkan alamu sun samo wata mafita ne na daga cikin matsalolinsu. Har Adda kusum ta tafi gida Ummi ba ta dawo ba, shi ya sa Farin ba ta samu wata damuwa ba. US Duk wani abu da yake yi hankalin shi yana kan Farin. Ya rasa me yasa kullum damuwar shi ninkuwa take yi akan al'amarinta. Haka nan yake ji kamar tana tare da matsala. Shi yasa ya yi matuƙar ƙaguwa ya gama watanninsa ya koma ƙasarsa. Sosai Farin ta saka kanta bizi ta ƙi bari Ummi ta gano ko guda daga cikin abin da take son aikatawa. Abin da ta riga ta sani shine dole ne ta kuɓutar. Shi yasa duk wani tunaninta yanzu ya tsaya akan yadda za a yi ta kuɓutar da ita. ba tare da an samu akasi ba. A safiyar wannan rana ne Farin ta fito daga ɓangaren tana ta ɗan duba-duba da alama dai tana son aiwatar da wani abun da ba ta son wani ya ganta. Sai da ta tabbatar da babu kowa kana ta zaro ƙaramar wayarta da ta soke ta a ƙugunta. Kira dai daga can ɓangaren aka ɗaga cikin sauri ta ce, Atta Kulsum, na gano komai, da haka zan yi miki test, daga nan zan samu, daga nan za mu hau mataki na gaba. Daga haka ta yi saurin kashe wayar tare da maida ta ƙugunta a daidai lokacin da suka haɗa idanu da abu, kasancewar a bayan ɗakinsa take. Yana ta ciki daga bakin windon ɗakinsa, ya zuba wa farin ɗin idanu cike da tuhuma da alamar rashin yadda. Alama ya mata da ta zo, za ta zagayo ya saurin dakatar da ita ta hanyar yi mata nuni da ta zo ta nan, ba sai ta ba sai ta ba jiki a sanye ta ƙarasa bakin windo. Hannu ya mika mata alamar ta bashi wayar. zarar wayar yi ta bashi ta cikin windon da ya zuge. Dubawa ya yi don ganin ko da watai waya sai bai ga lambar ba saboda ta riga ta goge. Duban ta ya cike da rashin yadda kana ya ce da wa kika yi waya? hatta Kulsum ce. hatta Kulsum ce Abbo. shi ya ɗauko ya shiga kiran Kulsum ɗin jim kaɗan ta ɗaga. Bai saurari gaisuwa ba bai mika mata tambayar sa da cewa da wa kika waya yanzu? Kai tsaye ta ce da Farin ne waya yanzun nan. Na ma yi zaton ita ce ta kuma kira da na ga kiranka, shi kenan. Ya faɗa tare da kashe wayar, miƙa mata ya tare da mata nuni da ta tafi kawai. Juyawa dai tana tafiya kamar kazar da ƙwai ya fashewa, sai take jin kamar abin nata bai yarda da ita ba ne, saboda yana yawan kama ta a bigiran da yake nuni da rashin gaskiya. Sauri ta ta kawar da wannan tunanin don ba ta son wata damuwa a halin da take yanzu, na san ceton 'yar uwarta. wata daga banɗaki kenan tana goge ruwan jikinta yayin da idanunta suke kan Salma wadda Baba Nana take shiryawa. Yanzu fa duk wani kiwarta yana kan duk wani kulawarta yana kan Salma ne saboda tana ganin komai ta dalilinta ya faru. Baba Nana na kama shirya ta tafi ce daga ɓangaren gaba ɗaya saboda wannan umarni ne na Ummi a gare ta. Da zarar ta gama yin aikinta to ta san inda dare ya mata. Tana fita farin lokacin lokacin ta gama shiryawa cikin doguwar abaya a hankali ta karaso gaban Salma ta zauna tare da kama dukkanin hannayenta. Cikin tausayawa da damuwar take shiga duk lokacin da ta ga ana yi wa Salman hidima irin wannan. Ta ce Salma ki yi haƙuri, komai ya kusa zuwa ƙarshe, na roki Allah ya bani damar kubutar da ke. Ko da hakan zai zama sillar shiga ta cikin wata mummunar ƙaddarar ko da hakan zai zama sillar rayuwata. Jota ta ɗauka ta yi rubutu, ta yi rubutu. Kana ta nuna wa Salman yadda za ta iya karantawa. Mafi yawan lokuta Farin ta fi yi wa Salma magana ta hanyar rubutu saboda tsaro. Ta san Ummi tana yawan yi musu laɓa ko da ƙofarsa a rufe take, shi yasa take rubutawa ta nuna wa Salma. Fuskar Salma ce ta nuna alhini da damuwa, cikin son kwantar da hankalin Salman Farin ta ce kar ki damu sista Allah zai baki lafiya. Ya duka ta duba Ammi kana cikin damuwa ta ce ni yanzu gaba ɗaya na daina ganin Farin koyaushe ba ta da wani lokaci kai Allah dai ya bawa wa Salma lafiya. Ammi ta amsa da amin na ta ɗora da cewa gashi dai ciwo a jikin Salma yake amma Farin ita ke jin raɗaɗi da zuginsa wannan ƙauna tabbas ta girmama kuma muna fatan ɗorewa ta har abada. Lado da ke cikin kicin ɗin Yaduko tana jiyo su kaɗa kai kawai take yi ita kaɗai ta san yawan damuwarta akan ɗiyarta da ‘yar uwarta. Fitowar farin daga ɗaki su shi ya dakatar da Ummi daga wayar da take yi da Dr. Hisham. Samun kanta ta yi da bin farin ɗin da ido. Farin ɗin na gabta fita daga falon Ummi ta saurin dakatar da ita. Kasa wayar ta yi tana mai ci gaba da zuba wa farin ɗin ido. So take kawai ta gano wani abu a tare da ita. Gani take kamar shirinta da abin da yake nufi Har farin ɗin ta zo gabanta bata sani ba sai da ta kuma magana a karo na biyu, Ummi gani. Kawar da kai Ummin ta yi kamar ba abin da ya taɓa zuciyarta. Zauna, abin da ta ce da farin ɗin kenan. Zama ta zuciyarta cike da tambayoyi akan yau kuma da me ta zo mata. Muryar Ummin ce ta katse ta da cewa farin, me kike so ki sani a kaina wanda baki sani ba? Zuba mata ido farin ta cike da mamakin tambayar da ta yi mata. Ta miƙe fuskar ta kana ta ce, Na san tambayar da take ta birgima cikin zuciyarki da ƙwaƙwalwarki. Tambaya ta farko akan Abban tsakiya ne. Tambaya ta biyu kuma me Ummi ke nema ne ko take hari da har yasa take duk wani abu domin samun nasara. Ɗage mata gira ta yi, yaya dai auta, ko ba haka ba ne? Ba saurari abin da Farin za ta ce ba ta ɗora da cewa duk inda kike tunani na, na wuce nan Farin. Duk wani shirin da za ki yi a kaina ki sani cewa a banza ne. domin reshe ne zai juye da mujiya. Gara ki haƙura, ba kuma wani ina jin tsoron abin da za ki yi ba ne, kawai dai ina jiye miki bala'o'in da za ki fuskanta ne. Ɗan kiyawa ta tare da ƙara yin ƙasa da murya kana ta ce ko kin san duk akan me nake wannan ɗin? Bata saurare ta ba ta ci gaba da cewa akan soyayya ne. A wani irin mamakance farin take duban Umman ba tare da ta iya furta komai wa Ummi ba. Abin ya kaɗa ki ko? Cewar Ummi kenan. Kar ki mamaki, domin soyayya babu abin da ba ta sawa mutum ya aikata. Ku ɗin nan, ke da ubanki, ko na ce wan ubanki, ku ne waɗanda kuka shiga tsakanina da farin cikina. Wan ubanki, wato mijina, shi ne ya fara shiga tsakanina da farin na. Ya rusa duk wani burina da tanadina a kan ƙaunata, sai kuma aka yi rashin sa'a. Ni din ba ni da hakuri akan duk wani abu da nake so. Haka kuma ba ni da hakuri akan duk wanda ya shata layi tsakani na da farin ciki na Ke kuma ina ƙoƙarin kawar da waccan matsalar, kika sako rayuwarki cikin na Ina ƙoƙarin son gano dalilina da kuma ainihin dalilin cutar abban tsakiya, wanda hakan da kike yi na daidai da kuma nisanta ni da ƙaunata. kaunata farin na kin ga kenan babu yanda za a yi ke ma na kyale ki. Allurar abban tsakiya daban take da ta Salma ba irin su ɗaya ba, saboda ita Salma ko yanzu na ga dama zan iya sawa a dawo da ita daidai ta hanyar kawar da waccan allurar da wata allurar. Shi kuma maganinsa yana da nisan zango, so auta kin ji abin da kike so ki duk da cewa akwai sauran wanda sanin sa da Salma ta yi shi ne dalilin faɗawarta halin da take ciki a halin yanzu. Komawa ta ta jingina da kujerar da take zaune a kai tana bin Farin da kallon me za ki iya yi, me kuma kike so ki ji yanzu. A hankali Farin ta durƙusa gaban Ummin tana mai haɗa hannayenta cikin yanayi na roƙo ta ce, Ummi, idan tun farko kina da wanda kike so me yasa kika auri Abba? Baki ji me na ce miki ba? Auren Abbanku shine shine ya min katanga da samun nawa muradin. To me yasa tun a lokacin Baki sa ya sake ki ba sai kika gwammace cutar da rayuwarsa cikin wani irin yanayi na sosuwar zuciya ummi take duban farin kafin ta ce "hanya da na ɗauka ita kaɗai ce za ta haɗa ni da muradi sakin sa gare ni tamkar ƙara katangar da ke tsakani na da muradi na ne sam farin ta kasa gane inda ummi da maganganun da suka dosa cikin jin tsanar ummin ta ce to wai duk me yasa hakan waye muradin naki Me yasa sakin ya zama katanga a gare ki da shi? Farin, na gaya miki iya abin da zan iya gaya miki. Kuma shi ma ba wai don ki ji daɗi ba ne, a'a. Kawai sai don raɗin kaina. Har yanzu kuma ina kan bakana ki ci gaba da yaƙata, ni kuma zan ci gaba da kare kaina ta hanyar mai da ta takubban da kika waso zuwa kanki. Abin da kike yi tamkar kina ragen aiki ne ta hanyar ba ni damar juyawa wasan. zuwa kanki. Tashi bani. Don masu sauraro anan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Mama Al'amin.